فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون تباس sun karyata abin da manzonsa ya zo musu da shi kuma da sannu tabbacin abin da suka kasance suna izgili da shi zai zo musu kuma azaba za ta sauka a kansu